Masu saurare Assalamu alaikum Zainab Ibrahim ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare na wannan ranar daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya, yau aka cika shekaru hamsin da fara yakin gabas ta tsakiya tsakanin Isra'ila da kasashen Larabawa. Yakin da ya canja fasalin gabas ta tsakiya da kuma karɓe wasu yankunan Falastinawa da kuma kasashen Jordan da Siriya da Isra'ila ta yi. Bayan shekaru hamsin Majalisar Ɗinkin Duniya ta taka rawa wajen ganin cewa an sasanta wannan rikici domin samun ƙasar Falastinu. Amma har yanzu abin ya ci tura Dangane da wannan rikicin gabas ta tsakiya da ake cika shekaru hamsin yau muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku. Malami na farko fara ka gabatar da kanka. Sashen Hausa gidan Radio France International mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bari sakatare da kungiyar mai nasara. To haka haka ne batun yake shekaru hamsin kenan da da yaƙe-yaƙe a gabas ta tsakiya musamman ma wanda ya a daban wannan yanki shine tsakanin Falisinawa da Isra'ila. To a gaskiya mu da mun ga muna tunanin da ita eh, majalisar ninkin duniya ta gaza don kuwa an jima ana kashe-kashe ana kashe mutane su majalisar ninkin duniya sai dai a yi magana a baki amma an gagara ce komi in dai ana so a samu tabbataccen zaman lafiya a wannan yankin to shine ita kasar eh, isra'ila ta janye a yankin falisinawa su balazinawa ba su yin cin kansu in dai an yi haka to insha Allah ya kyakya a wani yankin zai lafa na gode mai magana Bashir kela ne da nan lafiyan bari bari Assalamu alaikum kuna tare da Aminu ne daga Tanti babba karamar hukumar Bokos da ke jihar Filata tarayyar Najeriya. To na je maudu'in da kuka ba mu to a zahiri mun ma muna taya al'umman Falastinawa bakin ciki wannan ranar cikansu shekara hamsin da yakin mallakan da Isra'ila ta masu mu ma muna ta su bakin ciki bayan haka kuma muna kira da kasashen Larabawa to Allah su haɗa kai don a samu in to kasan Falastinawa su samu a mallaka musu kasan su na kansu don a zahirin gaskiya Isra'ila ba karamin kasan da take cuta waɗannan mutane a ce sama da shekara hamsin ba su samu yancin kansu har yanzu to a zahirin gaskiya muna bakin ciki da wannan ranar muna taya su bakin ciki da fata Allah ubangiji ya kawo musu dawwamin zaman lafiya a kasashenmu na duniya da sauran kasashenmu na Afirka. Radio France na gode sosai da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa mai magana Muhammad Lawal daga nan ka ajil Jauro Som Dokal Gwamni Adama Sitin Najeriya. Oh, alhamdulillah zan bayyana ra'ayina game da maudu'in da kuka bamu rediyo Faransa ganin cewa matsalan da yake faruwa yaƙe-yaƙen da suke faruwa gabas ta tsakiya. A gaskiya ina ga wannan abu dama daga farkon da suka fara ina ga lokaci ya kamata a magaje su domin in su yi yawa dama haka abun zai kasance ganin shekaru hamsin ana fama da su an fito an ce abu ya gagara gaskiya ina kira ga kasashen mu ma a yi gaggawa a magance irin matsalolin kananan da suke faruwa kasashen mu kada ya zamanto ya mamaye kasashen mu na gode rediyo faransa mai magana muhammad lal daga nan kajir jauro som local government adama nigeria najeriya tashi lafiya. alhassan kwankwatan kanawa a abuja kadawa wani kara karamar hukumar ungogo da ke jihar kano To da farko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin yau ne aka cika shekaru hamsin rikicin da ke faruwa a ƙasar Siriya. Wannan rikici wanda ya ci ya cinyewa da za mu ce wannan rikici da ake musamman yadda suke rikici da yankin Larabawa. Ya kamata bai kamata a ce yankin Larabawa da su da Isra'ila a ce ana ta wannan rikici ana kashe rayukan talakawa. ya kamata a ce majalisar ɗinkin duniya ta tsaya ta ci gaba da ƙoƙarin yadda za a yi a sulhunta wannan rikici da yake faruwa domin wannan rikici shekaru hamsin a ce rikici ya ƙi cinyewa ya ƙi cinyewa ya kamata a ce su tsaya su sulhunta junansu a gane cewa menene yake haddasa irin wannan rikici tsakanin yankin ita isra'ila da kuma yankin laraba nan domin wannan rikicin mu ba wa jin daɗin sa musamman mu da muke yan afirka da fatan majalisar ɗinkin duniya za ta shiga wannan rikici a kuma ƙoƙarin sasanta shi na gode anti zainab sunana alhassan kwankwason kanawa a abuja kadawa tara karamar hukumar ungogo da ke jihar kano salamu alaikum sashen hausa na radio faransa international mai magana sadu sa'idu daga nan daura tura ina da gaido nan cika shekaru hamsin da faro na tashin hankali na yankin gabas ta tsakiya musamman tsakanin isra'ila da falastinawa wanda yake an yi asarar tsimbin rayuka daga wancan lokacin ya kawo yanzu a sanadiyar mamaye waɗannan ƙasashe da suke yi wanda suke mai da mallakin ta to hakika wannan tsaloki da aka ɗauka an daɗe ana tsara rayuka amma kuma duniya da majalisar ɗinkin duniya sun sa ido sun gaza magance wannan matsalar wadda da tana afuwa wanda a wannan lokacin kusan mafi akasarin mutane wanda suke daga shekaru hamsin abin da ya yanzu tashi suka suka tada wannan rikicin wanda a har kullun zama ake ana shawarwari ana cewa za a magance shi amma abin ya ci tira wanda kuma kowa ga ya san da cewa yadda ƙasar isra'ila ba ta da gaskiya take zalunci akan mamayewa falastinawa yankin su wanda shi yake haddasa wanda ta hankula a ƙarshe nake mai fatan allah ubangiji ya kawo ƙarshen wannan tashin hankali da ke faruwa a yankin gabas tsakiya ya zama da cewar ƙasar falastina su samu ƙasa mai yancin cin gashin kanta ta haka ne kawai za a iya samun zaman lafiya na gode da magana sadu sa'idu daga nan daura tashi lafiya mai magana yusuf babanga jami trader ringin daga jihar jigan najeriya to hakika wannan tsawon shekara hamsin da aka shafe ana dan fafatawa tsakanin ƙasar isra'ila da falastinawa da siri da shauransu wadda har yanzu an kasa gaza samawa falastinawa ƙasarsu ta kansu to fi sabilillahi wannan abun kunya ne ga ƙasashen larabawa abun kunya ne ga majalisar ɗinkin duniya a ce yau an shafe shekara hamsin ana ganawa falastinawa azaba amma an kasa sama musu ƙasar kansu mu duba sudan ta kudu da sudan ta arewa bai fi 'yan shekaru biyar ba aka sama wa sudan ta kudu 'yancin kanta amma su falastinawa shekara hamsin yanzu kenan ana ta fafatawa ana zaluntar su amma an gaza sama musu ƙasar kansu don haka ina amfani da wannan dama in kira ga ainihin wato larabawa ƙasashen larabawa da majalisar ɗinkin duniya su yi wa Allah su yi wa annabi san yadda za a yi a nema wa falastinawa 'yancin kansu domin su fitar daga wannan zalunci da kisan gilla da Isra'ila take musu. Muna fatan Allah ka ainihin kawo sular da za a sama Falasinawa yancin kansu mai magana Yusuf Babangaje mai tare da ringin sashen Hausa na Faransa International Zainab Wata Lafiya na gode. Sunana Ayuba Sarkin Hatsuri daga lafiya jihar Nasarawa tarayyar Najeriya. To yau ake ce cika shekaru hamsin da rikici tsakanin ƙasar Isra'ila da kuma Falasinawa. wanda har yanzu na ba samu zaman lafiya tsakanin su ba. Farko wannan ranar jimami ne kwarai da idan aka yi la'akari da dogon lokacin da aka ɗauka ƙasar Isra'ila tana ci zarafin Falasɗinawa da kashe su ba tare da an taka mata burki ba. To wannan takaici ne kwarai da yake Kiran mu ga Majalisar Ɗinkin Duniya duk hanyoyin da za a bi a bawa falastina yancin kasar kansu ya kamata fi domin ta haka nan ne kawai za a iya samu zaman lafiya a wannan yanki na gode kware da gaske sashin hausa radio faransa international sunana ayuba sarkin hakuri daga lafiya jihar nasarawa tarayyar najeriya assalamu alaikum gidan radio radio faransa international suna na prince ya'u adamu bulkatuwa daga nan jihar bauchi a tarayyar najeriya to a zahirin gaskiya cika shekaru hamsin cif da aka yi ana yaƙi a ainihin gabas tsakiya wani abin turne da allah wadai musamman ma ga zauren majalisar ɗinkin duniya ganin yadda suka gaza ɗaukan wani matakin abun a zo a gani akan wannan dalili bayan kuma sun sani cewa eh fararen hula da waɗanda ba su je ba su gani ba abubuwan yana shafan su da fatan dai zauren na majalisar ɗinkin duniya za su yi iya bakin kokarin su wajen kawo ƙarshen wannan rikici da yake ya kitin Suna na Franciyau Adamu Bulkasiyo daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Na gode Radio Faransa International ku tashi lafiya. Kada da ya shafa ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International inda a yau muka baku damar tufa albarkacin bakinku dangane da rikicin gabas ta tsakiya da aka cika shekaru hamsin a yau inda a yau muka baku damar tufa albarkacin bakin ku, dangane da rikicin gabas ta tsakiya da aka cika shekaru hamsin a yau ana yi. ga ra'ayi na gaba. Ya Faransa International sunana Sali Abdulkadir daga nasara a jihar Nasarar Tarayyar Najeriya. To tsakanin fada fadashi fadashe da ke tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa suka fita shekara hamsin. To a gaskiya mun muna kiran tsakanin wayannan kasashen ya kamata su zauna su duba fada baya kawo arziki fada baya kawo ci gaban kasa ba. Saboda gaskiya tun da har majalisar ɗinkin duniya ta yi ƙoƙarin ta ta yi ƙoƙarin ta abun ya gagara ya kamata su da kansu su zauna su gani. Kuma kasashenmu na Najeriya da Najeriya da Afirka ma gaba daya to kamar irin boko haram din nan shi ma idan ana wasa da wasa shi ma hakan zai ƙara komawa sai ka ji ana cewa sun cika shekara kaza ba su abun nan ba abun ya gagara ya kira na da zan yi kenan suna Sale Qadir daga Nasara Jannah Tarayyar Najeriya gidan rediyon Faransa International Kudaci Lafiya. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio France International. Suna na Hassan na Usaini Mohammed ina kiran ku daga Abuja a tarayyar Najeriya. To ala hakika lalle cika shekaru hamsin wato da Falastinu tsakanin wato Isra'ila to lalle wannan ba wai ma eh, ma ɗari matukar mu mahukuntan kasan ba su tsaya aka ba wa'annan bayan Allah yancin kansu ne Shi ne kawai zai kawo domin a ba su yancin kai domin su samu su ma yancin su ne shi ne za a samu zaman lafiya amma matukar ba a ba a ba wa'annan bayan Allah tsini yancin kansu ba su rigima ba ta kare a kasar ba lallai ina kira ga gwamnatin wannan yankin lallai da ta tsaya domin ta jajirce ta a ba wa'annan bayan Allah yancin kansu na gode Radio France International Hassan na Hussein Muhammad na daga birnin tarayyar Najeriya Najeriya Abuja na goja ta shiga. Sunana Bala ya ruma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya. dangane da cika shekara hamsin da tsakanin mamayar da Isra'ila sai ma Falasinawa suna ganin an kai sama da kusan shekara 60 kenan yau to gaskiya tsakani da Allah ni ina ganin cewa ba wai kasashen yamma ba kasashen turawa har kasashen musulmai waɗanda yake suna mulki a ƙasar nan a wannan yanki ta gabas ta tsakiya ko ashiya su kansu babu wata gagaruman gudunmawa da suka taka domin a ba falasinawa inkin kansu domin in ka duba yanzu alal misali in ka ɗauki kamar ƙasar saudiya a yankin ashiya in ka dawo kamar irin su iran da sauransu ko kuma nan su kansu iji wanda muke afirka duk da su aka yi wannan gwagwarmaya to amma tsakani da allah har a zuwa yanzu wallahi babu wani rawan a zo a gani wanda yake lalle wannan sun tsaya ne in iya maɗaurin ki ɗaya in tafi da suna ɗaya duk inda za su sa kafan wando ɗaya domin a ba Isra'ila Falastinawa hakkin su wallahi tallahi ba da gaske suke ba sannan ita wannan ƙasa ce Isra'ila to wallahi ba ƙaramin cin mutuncin Falastinawa ta ba duk da irin ƙoƙarin da muka ga wasu ƙasashe suna yi yanzu in ka ɗauka kamar ƙasar eh, Jamus da Italiya da kasar Holland wanda a yanzu a majalisar ɗinkin duniya su ne suka dage a cewa lalle suna goyon bayan sai an ba kasar Falasina yankin su amma abin ya ji ya gagara yau in eh, majalisar ɗinkin duniya ta ce kar a yi abu kaza sai ka ga Isra'ila ta je kama mai mutanen nan ta yi gine-gine a yankin su gaskiya wannan ba karamin zalunci ba ne. Na gode rediyo Faransa Bala Yaro ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International. suna na Usaini Muhammad ina kiran ku daga nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. To alal hakika cika shekaru hamsin da wa'annan wato Falastina suka yi don suna nema a basu ƙasar su ta cin gashin kanta to gaskiya wannan abubuwan in ana so a wannan rikicin gaba ɗaya tsaya ya kamata ƙasashen duniya su sa baki domin a basu ƙasar su ta zaman kansu bayan da za a yi yanzu yadda kowanne suna da 'yancin kansu amma su su nemi don a basu kasar wato su an kan wato kasar kansu amma a ki ba su to gaskiya ya kamata a ce kasashen duniya sun sa baki wannan da kuma Isra'ila ya kamata ta tsaya ta duba domin ta ba su mutum kansu na gode Radio France International na Hussein muhammed Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International sunana Hussein muhammed ina kiran ku daga nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja to alal hakika cika shekaru hamsin da wa'annan wato falastina suka yi don suna nema ba su kasar su ta cin gashin kanta to gaskiya wannan abubuwan in ana so a wannan rikicin gaba ɗaya tsaya ya kamata kasashen duniya su sa baki domin a ba su kasar su ta zaman kansu bayan da za a yi yanzu yadda kowanne suna da 'yancin kansu amma su su nemi don a ba su kasar wato su an kan wato kasar kansu amma a ki ba su to gaskiya ya kamata a ce kasashen duniya sun sa baki wannan da kuma sun isra'ila ya kamata ta tsaya ta duba domin ta ba su kansu na gode radio france international sunana hussaini muhammad sunana Umar Haruna na gode rediyon Faransa International mai albarka da kuka yarda mu faɗi albarkacin bakinmu wannan yakin gabas da tsakiya da ake ta yi to ubangiji muna fatan Allah ya kawo sauki domin duk al'ummar musulmi ba sa da buƙatar yaki. Na gode rediyon Faransa mai albarka International sunana Umar Haruna da Kano wannan shine ra'ayina. Madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu saurare da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakin su a cikin shirin da kuma jami'in da ya sada ni da ku mustapha a ni zainab ibrahim ke muku fatan alheri ko ta lafiya